عادل الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يوم ولا سافير ثلاثة أكو قوتا الشافعية وتنزل القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da ashirin da daya ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya sake hada ma masallaci mai albarka da imamu malik da ke nan unguwar yarwa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria. domin zaura da gani muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama ta shida a jerin surorin alkur'ani ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira ta casa'in da biyu ko casa'in da uku a asalin saukar alkur'ani ita ce suratun nisa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen tafsirin aya ta hudu yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta biyar da fatan allah ya taimake mai sa mu dace na mana cewa la su sufaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حكيما. نعم بارك الله فيك يوم ما صار بركة إذا كنا تناوى mun ji cewa babban abin da wannan sura take karantarwa shine kula da haƙoƙin masu rauni mata da marayu da sauran gajeriyu to waɗannan ayoyi da alarama ya karanta Allah subhanahu wata'ala yana ba da wani raino ne wata tarbiyya ta yadda za a yi mu'amala da dukiya su kuma waɗannan da suke masu raunin ya za a yi mu'amala da su a cikin dukiya ɗin shi ne allah ya ce wala ta utu sufaha amwala kuma lati ja'ala allahu lakum qiyaman ko kiyaman kada ku baiwa a asufaha dukiyoyinku waɗanda allah ya tsayar da rayuwarku a kanta warzuquhum fiha amma ku arzurta su a cikin wannan dukiyar wa kasuhu ku yi musu tufafi wa kolo lahun qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana magana wanda take mai kyau za mu yi bayani su ake nufi a nan wa butalul tama kuma ku jarrabi ku jarraba ku gwada marayu waɗanda dukiyoyinsu suke hannunku hatta izabala balagun har sai in sun shiryu sun balaga sun kai inda za su yin aure su zauna fa in anastum minhum a wannan lokacin in kun sansani shiriya nutsuwa a tare da su fadfa'u ilaihim amwalahum to ku mika dukiyoyinsu zuwa gare su fala takuluha israfan wa bidaran an kada ku ci dukiyarsu israfan da barna wa bidaran an kuma ai maza a cinye gabanin girma wa man kana ganiyan falistatif kuma wanda ya kasance mawadaci daga cikin ku aka bashi dukiyar wani maraya a hannunsa to ya kame gaburan cin dukiyar marayar ci daga dukiyarsa in zai ihsani ma isiyar da dukiyar marayar daga dukiyarsa shi da yake kula da shi ba daga dukiyar marayar da aka sa amana a hannunsa ba wa na kana fakiran wanda kuma yake mabukaci ne talaka a bil ma'ruf to ya ci da abin da shari'a ta yadda ya ci daga dukiyar marayar amma ba ta yadda zai karar da ita marayin ya zamanto ya tashi ba shi da komai ba sai za da fa'atun ilayhim amwalahu da in kun mika dukiyarsu zuwa gare su su marayin da suke dukiyarsu ke hannunku fa ashhidu alaihim to ku kafa shaida akan su kowa ya san cewa kun bayar musu da dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zamanto mai bincike ya zamanto shaida ya zamanto kuma mai hukunci wannan waɗannan ayoyi da muka karanta sun kunshi gabbai masu dama na daga ciki Allah ne mana bayanin muhimmancin dukiya Allah ya sanya rayuwar mutane akan dukiya dole sai da dukiya za a rayu idan babu dukiya to za a samu tasgaro a cikin rayuwa da haka Allah ce wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman wato mutane ba za su iya rayuwa ba sai da dukiya a hannunsu a gani nan Allah yana yin tsawa ne ga mutane cewa kada su miƙa dukiya a hannun waɗanda ba su iya tasarrufi da dukiya ba saboda miƙa dukiya a hannun wanda bai iya tasarrufi da ita ba kamar ɗaukar rayuwa ce a saka a hannun mutumin da zai halaka ta an gane eh, yanzu misali ka san mutum ya iya tuka mota amma ba ka san ya iya tuka jirgi ba jirgin sama ba za ka mota mutane ka zuba cikin jirgin sama ka bashi abin da ka ce tuka ka zai yi ba in an yi haka to za a mutu ne an gane sannan ainihin suwaye a sufaha da aka faɗa a nan abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce da allah ya ce wala a sufaha Ya ce hum banuka wannisa. Ya ce su ne 'ya'yanka ƙanana da kuma mata ba a saka dukiya a hannun ƙaramin yaro haka nan mata ba a saka dukiya a hannunsu in aka saka dukiya a hannun waɗannan to an saka rayuwa a cikin garari an gane an saka rayuwa a cikin garafi haka abdullahi dan mas'ud da alhakam dan wayena da alhasan al-basri da al sahab suka fada suka ce humun nisa wasu biya su ne mata da ƙananan yara sai dan aljubdan jubair yace as-sufaha anan humul yatama su ne marayu an gane wato kar a ba maraya wanda yake yaro karami kuɗi da ubansa ya mutu ya bari to zai halaka su imam mujahid da ya kirma da katada suka ce humun nisa su kuma suka ce a mata kawai ake ne su ne zama zuwa al'adar sufaha ya hada a nan an gane to ko menene dai waɗannan ɗin sun shiga ciki haka nan mutumin da aka gano babba ne amma ko bai iya tasarrufi da dukiya ba shi ma ba a saka dukiya a hannunsa da aka Allah sai ce a sufaha lafazin asufaha a harshen larabci ina nufin wawa ina nufin ne wawa amma sufaha wa anan ko a cikin alkur'ani tana zuwa da wannan ma'anar ta wawa tana zuwa da wata ma'ana ta daban kai da Allah sai ya kulu sufaha minan nasi ma wallahu kaga sufaha a can wawa ake ne an gane dan wawa shine mutumin da baya fahimtar sakon Allah subhanahu wataala baya fahimtar shari'a shi abin da yake so ya ko kullum shine menene son zuciyarsa yana ga Allah ma sai dai zai bi son zuciyarsa to wannan wawa kenan wanda in kwangila aka bayar a nemo wawa a biya ka je ka kai shi ka samu wanda ka cancanci a biya an fahimta to amma su fa hawa nan ba ana nufin wato wawaye irin waɗannan ba a wanda bai iya tasarrufi ba a cikin dukiya wanda bai iya tasarrufi ba a cikin dukiya to kada a ɗauki dukiya a saka a hannunsa daga nan ne malamai suka gano alhajar wato bankrafting, wato wani mutum wanda ina ina ina ina abin nan za a tsare tasarrufinsa a ce an hana shi tasarrufi da dukiya in ma ya tasarrufi da dukiya ya yi a banza in kai da shi kayi a banza da siyansa da siyarwarsa da kyautarsa da kaza duk aikin banza ne in yayi babu shi kuma wannan iri-iri wani lokacin akan yi wa mutum hajar saboda ƙaramin yaro ne wani lokacin akan yi masa hajar saboda ainihin wato mahaukaci ne mahaukaci ba shi da tasarrufi wani lokacin aka yi wa mutum eh, ainihin hajar saboda ina da tauyayyen hankali ko ina da tauyayyen addini A gane wato hankalinsa tauyayye ne ko addininsa tauyayye ne ba ana nufin irin kamar mata da aka ce addininsu yana da tawaya akan abin da ya shafi eh, suna al'adar a ba wani ake nufi ba wannan ba shi da wani uzuri amma za a ga mutum ne ba mai kula da addini ba to shi kuma kula da addini ina saita tunanin mutum ne sai zama to inda ya kula da addini to sauran al'amuran ma sai su zama to a tsari, sai su zama to inda ya kamata su kasance da ya zama ballaga zaben kaura akan addininsa to za ka ga ya zama ballaga zaban kaura akan dukiyar da take hannunsa saboda ka sai masa hajar in ba haka ba zai ta dukiya saka rayuwar mutane a cikin damuwa to kuma wani lokacin akan yi wa mutum hajar saboda ba su suka sun masa yawa ta yadda ba zai iya biyan bashin da yake kansa ba to yan masu bashin suka kai shi kara wajen alkali sai alkali ya tsare tasarrufinsa da dukiya in ya saya ya sai banza in ya sayar ya sai roƙo in ka saya ka sai banza in ka sayar masa ka sai roƙo duk abin da ya samu za a karɓa ne a rage wa waɗanda suke bin sa bashi bashin da suke bin sa yanzu abin da za a masa kawai a cikin rayuwa shine gaba da ta gaba da Allah ya ce wanzu ƙohon fiha lafazin arzik anan ana nufin al'infa cewa ba za ce dan karamin yaro ba ne ko dan ina da wuta ko dan mahaukaci ba ne ko dan ba shi masa yawa ce shi kenan ba shi ba ta a'a dole a ci da shi a sha da shi a bai ta da haka Allah ce warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf duk da Allah ya ce a musu wannan punishment ya ce a hana dukiya a hannunsu saboda a hana ka dukiya a hannunka na ladabtarwa ce ba ka ga yanzu ba wai dukiyarka ka bace wani ya karɓa aka ce an hana ka hajar a ciki allah ne bai baka ba asali amma sai ka ji baka jin daɗi haka ne ko ba haka ba haka ne wa ya hana ka mai bayarwar da ya hana ka to shi wannan mai bayarwar ya bashi amma an kwace saboda mummunar tasarrufin shi zai damu kuma zai damu to da haka anan sai a rarrashi zuciyarsa qulu lahum qawlan ma'arufa ku gaya musu magana magana mai daɗi an gane kada a yi masa mari da tsinke jaka a a rarrashe shi wani na mafin da ya sa ta kwace dukiyar na a hannunka ko aka hana ta dukiyar na a hannunka saboda rayuwa tana da tsayi ba san yaushe za ta kare ba a yin da kake tasarrufi da dukiyar nan za ta zo ta kare nan kusa ko baka san ina rayuwar ka za ta je ba sai a bashi misali ai ga mutane na yana ganin su ko tsofai tsofai da su suna tara gaita a gani su ji wancan kofar gida su tsaya su koma kofar wancan gida su tsaya su zo suna neman taimako suna neman bara suna kaza suna kaza ana yi ko ba a yi ko ka gan shi gebe abin nan tsofai tsofai da shi amma ya dauki gara ya tafi gona a lokacin da ya kamata a ce ya huta an fahimta yanzu shi wannan abin da ya kamata ina masallaci ya tare ba abin da zai yi daga sallar walaha sai fita ya tafi masallaci zai zauna ya zahar abin da ya dan yi bacci karatu karatun alkurani ya tasbiya ya tahmidi ya tabbiri ya ci abincin rana ya yi kaza kaza kaza da kuma jira la'asar an gama la'asar ya dan yi abin da ya zo ya zauna kuma ya jira magariba na yi magariba ya zauna zuwa isha in aka gama ya zai shiga gida a yi dan abin da aka yi kuma a kwanta abin nan can karshen dare a tashi abin da ya kamata nan amma saboda rayuwar ba ta gino ba tun da farko yanzu dole zai dauki gara ina ɗan shekara saba'in shekara tamanin ya tafi gona kuma ba gonarsa ba gonar mu an fahimta akwai retirement age akwai retirement age idan ba ka ji wannan lokacin ba ka yi ritaya ba to yanzu wannan ina ba da labarin cewa ka sami tarwatsewar al'amari a cikin rayuwa to da aka fiya a nuna masa irin waɗannan to abin da ake maka gudu shine a lokacin da aka zo irin wannan yanayi shi ake maka tsoro in ba ka da kowa ba ka da komai akwai matsala a ba shi baki a rarrashe shi shi ne allah ce ko yi ƙaunar ma'arufa an gane sannan Allah subhanahu ta'ala sai i umarni da a ringa jarraba marayu gabanin a danka dukiyarsu a hannunsu gabanin a danka wa maraya dukiyarsu a hannunsa a gwada shi har sai an gano cewa ina da nutsuwa ta wadda in an sa dukiya a hannunsa <laughs> zai iya riƙe ta sai da ba zai zama to liability nauyi akan mutane ba an gane ku da Allah ya ce hatta iza balagun nikaha lafazin hatta iza balagun nikaha malamai sun ce sun yi saɓani sun ƙari juna sani da mai ake nufi da nikaha waɗansu malamai sun fassara da alhul wato har sai lokacin da suke iya idan yaro ikwanta ya mafarki ina saduwa da mace kuma ya zamanto ya ga ruwa ko kuma bai ga ba to ya kai wato ya balaga in yana da hankalin da za a ba shi dukiyarsa a wannan lokacin sai a ba shi amma yawancin malamai suka ce abin da ake nufi shine albulo wato in ya balaga kuma balaga takan sha banban daga namiji zuwa mace da kuma irin yanayin da suke samun balaga din wani lokacin da namiji yakan samu yanayi to ya balaga ko dai ta hanyar yin mafarki ko kuma a'a ainihin wato a ga waɗansu abubuwa sun bayyana a jikinsa ko kuma a'a ainihin ya to ya kai waɗansu shekaru waɗanda wanda ya kai waɗannan shekarun to ya to ya balaga kenan an gane waɗanda suka ce ana nufin mafarki sun kafa hujja da hadisin abu dawud allah ya kara masa yadda wanda ya ruwaito a rahma, da wanda ya ruwaita daga ali dan abi talib allah ya kara masa yadda yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddace wannan kalma daga manzo allah sallallahu ina cewa la yutma ba'da ihtilam in dai mutum yayi mafarki to babu eh, mareci a bayan wannan an gane ku wala kuma ta yaumin layl kuma ba a yin azumi na magana tun daga safa har dare mutum ya ce ya yi bakance ya yi ina azumin magana ba zai magana ba wannan ba musulunci ba ne lafazin layi kuma ba da hatila wannan malamai sun fahimce shi fahimta iri biyu shin wanda yake maraya ne in ya zo ya balaga sifar maraici ta rabu da shi ko kuwa ana nufin cewa wanda duk mafarki iji zai iya kwanciya da mace in babansa ya mutu bayan wannan mafarkin nasa ya zama shi ba maraya ba ne guda biyu duk malamai sun faɗa waɗansu suna ganin cewa maraici ina sahibtar mutum har ƙarshen rayuwa in dai ka same shi daga kuruciyarka to har ka mutu sunanka maraya waɗansu suna ganin a kana zama maraya ne idan babanka ya mutu gabaninka balaga kuma eh, ina kana fita daga sifa ta maraici daga lokacin da ka balaga kana balaga shi kenan ainihin wato ka tashi daga maraici ka koma sauran mutane magana mafi inganci maraici in mutum ya ɗauke shi sifatin yana ƙarami to sariya sifatun sariya wato tana togewa a cikin al'amarinsa ko yaushe za a fanta shi za a ce maraya ne shi an gane ku waɗanda suka ce ainihin eh, hakanan sun kafa hujja da hadisin na na insha Allah ya kara maka yadda da watanta daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salasati an dage alqalamin zulumi ga mutane uku an sabi hatta yahtani daga karamin yaro har sai lokacin da ya kwanta yi mafarki yi mafarki ina saduwa da mace ya ga ruwa ko bai ga ruwa ba in dai yayi mafarkin yana saduwa da mace kuma yana jin daɗin saduwa to wannan ainihin ya balaga wa anin na'imi hatta yastaghfir haka nan an dage alƙalamin rubutun zulubi daga mai bacci har sai lokacin da ya farka wa ne majnun hatta yufiya haka nan mahaukaci har sai lokacin da ya samu lafiya to wannan wanda yaro namiji in ya kwanta ya mafarki ina saduwa da mace dai ya balaga ko da ya gama ni ko bai gani ba. an gane ko to mace kuma fa e ita ma in ta yi mafarki namiji yana saduwa da ita kuma tana jin daɗin saduwa ita ma hukuncinsu ɗaya da namiji an gane waɗanda suka ce sai ya shekara sha biyar sun yi aiki amfani ne da hadisin imam bukhari da muslim wanda suka ruwaita da sanadin zuwa abdullahi dan umar ita an kawo ni gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ran da aka yi yakin uhud saboda in shiga cikin masu yin yaki sai manzo Allah bai bani dama ba lokacin ce ina dan shekara 14 amma lokacin da aka yi gazotul ahzab gazotul handak da aka kawo ni saboda tsakanin yakin uhud da gazotul handak shekara guda ne yace lokacin na dan shekara biyar? sai manzo Allah su sallam isa da dama na shiga cikin mayaka aka je da ni wajen yaki wannan sai nuna ya zama mutum kenan ya zama namiji da aka zai iya shiga cikin mayaka an gane da haka ne Umar dan Abdulaziz Allah ya kara masa yadda yace lokacin da ikai da wannan lokacin da wannan hadisin ikai masa da yaji wannan hadisin sai ce inna hadha al-farq bayna as-saghir wal-kabir wannan Shi shine bambanci abinda yake raba tsakanin karamin yaro da babba shekara ɗaya ce in kana shekara sha hudu kai karamin yaro ne da ka kai sha biyar ka shiga cikin manya me ma'anar wannan magana alƙalamin da yake kan kowa kai ma ya hau an gane da kai da wanda ya fi kowa yawan shekaru a duniya yanzu da hukuncin kuɗa an gane amma malaman da suka ce wanda aka ga wani gashi ya fito a jikinsa wanda yake mai kauri a gefen farjinsa ko abin nan wannan sun yi saɓani amma magana mafi inganci wannan ma alama ce ta balaga kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka ko kalli hadisin Ahmad bin Hanbal da wanda ya ruwaita da sanadi zuwa Afiya al-Qurazi Allah ya kara masa yadda ya ce an kawo mu gaban manzana su salam lokacin da aka yi yakin kwarai ba lokacin da aka kawo mu sai ce a duba gaban kowa daga cikin mutane yara da ake ganin kananan yara ne a duba gabansa sai ce wanda duk aka gashi mai kauri mai baki ya fito a gabansa sai sa a yanka shi an gani wanda kuma ba shi da gashi mai kauri a gabansa sai manzo Allah su sallam ya kyale shi afiyatul qurbi sai ce shi ina cikin waɗanda ba su yi gashin ba ina cikin wanda aka saki amma daga baya shi ya musulunta ba yahude ne na banu qurayza an gane to saboda haka wannan ina nuna mana kenan idan karamin yaro sai aka duba gaban su sai aka ga gashi irin na manya ba gashi wanda yake dan jan nan da yake fitowa ba a'a wanda ya yi kauri ya zama baki to wannan ainihin shi ma ya balaga an gane wannan hadisin ahalus sunan al'arba gaba ɗaya sun fitar da shi kuma yawon turmiz ya ce hadisin hasanun sahih hadisi ne kyakkyawa ingantacce to dai haka malamai suka tattauna mace kuma suka ce ana gane balagarta da lokacin da magana ta ta juye ta zama ta mata afon shi ma namiji ana gane balagarsa da sauyawar muryarsa da zai zo sai magana sai ka jo kamar muryar mahaifinsa to ya balaga an gane muryarsa yi muryarsa ta zama sautu rija muryar manyan maza to ya balaga to haka nan mace idan muryarsa ta koma irin ta manyan mata to ita mata balaga haka nan ainihin idan aka ga alamun girma sun kama ka irin ta yi mama to wannan ya nuna ta balaga a sai aka ga tana tana tana sha'awar taba maza ko tana sha'awar maza su taba ta ko sun taba ta tana yin abin da babbar mace da namiji ya taba ta take yi to ya ta ma wannan ta balaga regardless shekarar ta nawa ko kaza mace tana riga namiji balaga da haka yin aka ce ɗa namiji ya shekara sha biyar a wannan ƙa'idar shekara tara to mace ta balaga da aka yi tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya bar yarsa ta shekara tara a gabansa bai mata aure ba to duk abin da ta yi zunubin yana kai shi yanzu kun ga ga tura nan ko da mulkin mallaka suna sun sa mana tunani sai yarinya ta kai shekara 18 ta gama din ma sai ta yi ai karatu take yi za ka za a aure da ita amma sai kayan da za ta ci gaba da karatu wannan kuma illa ce da aka zo aka saka cikin al'ummar musulmi yanzu wannan abin da kuke gani jama'a waɗansu musulmai fa suna ganin laifi ne ma a auren da ya shekara tara to sha bakwai ma ka auren an ce ka yi abin da yake damun al'umma ita ce ta yana rangwada ta ai a wannan lokaci ai kaza ai kazanta bai kaza ba ai wane ne wane ne ai mai ije mai idawo abin da zai baka mamaki kuma ga ƙananan yara suna haihuwa a wannan aids ɗin ta hanya ta mummunar hanya amma ba ka ji ana yayata wannan magana yanzu akwai yarinya tana nan shekara ta sha ɗaya ciki ne da ta haihuwa ko ko kuma wani mutumin banza ya mutu amma rurrufa magana ake ba a suna mu da muke yawon wa'azin maguzawa ka je ka ga inda a cikinsu ake samun irin waɗannan kisan yari ya shekara tara shekara goma wani ya lallaba ya mata ciki tana na haihuwa ko ya kogo amma idan aka zo zancen aure mutane su ringa jini ne yanzu wannan yar wanda yarinya ta zai wa aure to da ka dole musulmai sai mun dawo mu. kuma wannan eh, eh, eh, in disguise ana saka kana aibanta annabinka kana wawantar da addininka addinin musulunci ya ce a aurar da yara tun kafin idanun ya buɗe kafin yarinya ta kai tana sha'awar namiji desperately a yi mata aure na isha da aka yi mata aure kama ta je tana wasa a cikin yara ai haka ne sai yanzu ko tana wasa a cikin yanwanta yara aka je aka kamo hannunta aka zo wanka ma wanka aka yi mata lokacin ba ta yi wa kanta wanka aka yi mata wanka aka sa mata kaya aka kama hannunta aka ba matar da za ta kai ta gidan manzo Allah kamar unguwa za ta raka ta fa ta je ta kai ta gidan manzo Allah suka dan zauna can manzo Allah ya shigo da kaza kaza kaza aka zauna wannan din ta tashi ta fita ta barta nana asma'u yayi ta tazo aka yi waye waye waye abu fa da ya faru ke za ta wai ai ya ta girma a gidanka ba mata ka bace kawai abin da ake cewa shine idan ana yin wannan mu'amala da ƙananan yara ta mummunar hanya kuma su samu juna su haihu lafiya to lallai an yi da su ma ta hanyar aure ba matsala ciki to me isa mutane suke constituting akan haifar da matsala akan na aure Allah wanda aka wuce ta mummunar hanya to da dole sai mun dawo waɗannan turawan sun riga sun shiga jikin mutane sun yi musu mummunar illa yanzu kowa tunaninsa kenan sai an gama makaranta sai ta gama makaranta kuma kai rashin sa gabanin ta gama makaranta makaranta ta gama da ita jiya nake gano wani clip da yake yawa wani malami ina ina karantar da yara ina rubutu a kan allo sai ɗaya daga cikin yaran ta ce ala gafarta mala, ta ce sa wata biyu nan ban gajar mota ta ta zo ta faka ba wata biyu kenan ban gajar mota ta ta zo ta faka ba me take nufi da jar mota al'ada shi sai ya gane sita tun daga wannan lokacin da aka yi wannan gyaran har yanzu motar bata sai yanzu ta tsaya wata biyu bata tashi ba sai ce ita ce eh haka ne sai ce to ba wani abu za ka yi ta wajen gyara suna dai ta tattaunawa ƙarshe sai ce ke wai ina ta kokari na wai idan na bari magana nan ta abin nan wane ne zai to zafi tsakanin ni da ke sai haka kace sa ita to shi kenan yanzu zan faɗa kowa ma kowa ya san me yake ciki a yana wani abin yake faru ina jin kuna da labarin ɗan jami'a wata mata Jikat ta samu ɗan da za masu wanda za ta aura ubanta yake sai ta yi jami'a ta zo tana tafiya jami'a yarinya ba ta so amma an ce sai ta yi jami'a ta haƙura a can ta je ta yi ciki kuma uban sai ya ɗauke ta sai kai ta ƙauye wajen kakata wajen kakata wajen uwarsa ke in ta je can ta haihu ai kaga ba a san me aka yi ba a gari shi ke nan ta je can ta haihu aka abin nan to ita kakar shi ne idan aka je aka ce wannan fa sai ta ce ɗan jami'a ne ɗan jami'a ne ta ga da gaskiya ko ba ta faɗa to da ka dole waɗannan abubuwan a reality abu ne waɗanda suna faruwa kuma kwanaki ne muku wani karatu ko na gaya muku wata magana wajen karatu a yanzu duk namijin da ice in ya auri mace ina jiran sai ya je shi zai kawar mata da budurci da abin da ake gani to ya yi kuskure saboda bincike ya tabbata budurcin ya mace ina kauc ina gushewa ta hanyoyi masu yawa kuma hanyoyin nan yawancin ƴaƴanmu mata yanzu suna yi na daga ciki yawan zirga-zirga suna yi ko ba sa yi shi kansu zuwa makarantar ba zirga-zirga mai idan baka gano wannan ba ta fara tana kankanuwar yarinya ta je ta dawo ta je ta dawo yanzu zaka ga ta girma ta bude ana yi ko ba a yi wahalhalun da suka faru ita kuma mace dukkan da irin wannan son ya samu a jikinta to tana budewa na daga ciki daukar ruwa ko daukar abu mai nau'in janara yaran mu suna daukar ruwa ko ba sa dauka tun tana karama shi shida za ta taso ta zo ta dauki ruwa ta buga kuma ta dauka ta tafi ta zago a rijiya ta dauka ta tafi ana yi ko ba a shi ma yana sa budurce kauce daukar kaya mai nauyi ga mace haka nan tsallaka abu kamar za ta zo ta tsallaka kwata ta buɗe kafafunta ta buɗa yau ta buɗa gobe ta buɗa yau ta buɗa gobe wannan shi ma yana kawo mata da budurci ina daga cikin abin da yake kawar da budurci ainihin guje-guje da tsalle-tsalle yanzu suna yi wa makarantu ko ba sa yi suna yi za ka je ka ga ana suna yin kwallon kafa za ka tara suna yin takwando za ka gani suna yin ta abin nan volleyball kwallon hannu ba wanda ba sa yi kuma yar ka ta yi irin waɗannan makaranta to yanzu wani hatsari banci ma da aka fito da shi shine weekend games saman da lahadi za ka zo ka tarar duk saman da lahadi yanzu sun kusan yin turan din masu sun gaba ana haɗuwa maza da mata ga shakiyanci da aka sake fito da shi wai mata wai tai cadet mace yar scout mace yar kaza mace yar kaza mace yar kaza duk suna yin waɗannan abubuwan da yin su su a haƙƙinsu yana kawar musu da budurci ka san matar da ka aura ta yi wannan abin ka san yarka ta yi wannan abin in haka zo ka ce ba a ga budurcinta ba ita tana da laifi da haka ba sai lallai ta sadu da namiji ko namiji ya sadu da mace yanzu budurcinta yake kaucewa to kuma na daga ciki overstay in ta wuce lokacin da ya kamata ta yi aure shi ma yana sa budurcinta ya kauce eh yarinya ta shekara 18 karka ce in ka biyu ka same ta tana da wani budurci da kake tijjana wai ka sadu da ita ka ga abin da ake ganin alama kai ka mata da budurci ba lallai ka gani ba dan ta ta yi overstay to ballantana ta shekara ashirin ta shekara ashirin da wata ta kai talatin ba wata ta kai talatin da eh, ka wuri yar shekara talatin da budurwa ka wura sai dai ka ce kawo ruwan da ba ta taba aure ba ko ko budurwa ce ga wata yin shekara talatin tana da jika ita kuma yanzu ta yi aure da hala budurwa ce a budurwa ba ce to saboda haka sai mun lura da waɗannan abubuwan jama'a dole mu dawo hayyacinmu mu dawo ba wani ɗan gata a duniya irin musulmi to da haka komawa baya ne shi baya ne mutum ya ajiye koyarwar addininsa ya kama ta zamani wannan ci baya ne to da haka sai mu gaya mu gaskiya mu gaya kanmu abin da ya dace to kuma sannan idan ana so har waɗannan abubuwan da suke faruwa yau sai a ce wajen haihuwa ana mutuwa da yawa ana kaza ana kaza ka koma da da ake aure a young age matan suna mutuwa kamar yanzu dalilin haihuwa mahaifiyarka za ta gaya maka lokacin da aka kawo ta gidan gidan ta ba ta ma tantance shekararta ba ta ba ko shekara ta tara ko shekara ta goma ko shekara sha ɗaya a wancan lokacin ba ta yadda ma ya ta fara al'ada a gidan iyayenta abin kunya ne a ce ya ta fara al'ada gidan iyayenta ba ka bane to kuma wannan lokacin kai ta haife ka ta haifi wanka ta haifi kananka ta yi kaza ta yi kaza tana na yanzu bata mutu ba kai kuma ga yarka sai da ta gama jami'a sannan kawo da ita ta ji haihuwa ta mutu yaushe ake mutuwa yanzu ne ake samun cases na mutuwa a wajen haihuwa me dalili to ya tabbata dai ba karancin shekaru ne suke sa a mutu bayan yayin haihuwa ko bai tabbata ba ya tabbata kenan ba karancin shekaru ke sa mutu a wajen haihuwa ba kaddara ce take sa a mutu amma dai yanzu kifin na waɗanda ake cewa kar a aunar da su don karin wajen haihuwa su mutu sai sun girma yanzu sun fi girma idan suka yi aure wajen haihuwa wannan kawai shi ne bayani shi ne lissafi

to in ka sadu da ta hanyar aure ba ta yaɗe ba ne? Ah. fayil ɗin estin fayil mm. ai da aka fito da shi din don don don da asusun mamala da yawa yan shekarar biyar shida ta muna hanya ko suke suke haƙi da cewa kada a yaba da yawa to ka gani wanda fayil kace jeffrey estin eh, jeffrey estin ita da aka fito da shi wannan fayil din an samu waɗannan da suke faɗa da cewa ba za a aure da yara ƙanana ba an same su suna mu'amala da mata ta mummunar hanya in shekara biyar shekara shida duk ku gani an gane to saboda haka waɗannan abu ne ku gane wato ba wani abu ake yaƙa ba musulunci ake yaƙa kuma mu mun yadda a yaƙi musulunci da aka kai su fito suna ɓatar manzan Allah ya aure ya shekara tara ya yi kaza ya yi kaza wasu ma suna cewa wai dalilin da ya sa wai ba ta haihu ba kenan Allah ya tsine wa gare shi nawa ta shekara ashirin sannan ka wadar da ita kuma ba ta haihu ba yanzu na da kes yanzu na can da nake gaya muku Yarinyar sai da ta gama jami'a sannan ta wani yau shekara ta bakwai ba ta haihu ba desperately yanzu sannan tana neman miji haihuwa kai ba su yi a cikin watan nan suka fita kasar waje saboda aje a yi mata ko da ko wani abu shekaran jiya ko shekaran jiya wancan babanta ya kira ne ta din sun dawo haihuwa lillahi mulku samawati wal Ya yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima haihuwa ta Allah ce shi yake bayar da ita ga wanda ya ga dama kuma ya hana ta ga wanda ya ga dama iba wani maza zalla iba wani mata zalla i cuɗanya wasu iba su maza da mata kuma ya mai da wanda ya ga dama ba karare wanda ba zai haihu da aka shekaru ba sa da taminin a haihu ko karare kawai kallon na jito ibi tana cewa ma su kwakwai mace hmm. ana tana ana kwata ba sa eh, fix ne za hmm. ka buwa suke sun ba ta aure da rubu suna tafa askin cikin da maguwa guda in ba ta wa haka ne ita ya ji wata likita tana cewa su kwayakwayen haihu kwayakwayen abin nan na kwayakwayen mace da su ake samun liƙa a haihu na namiji karuwa ike yi amma na mace daga lokacin da aka haife ta raguwa ike yi ina raguwa ne duk lokacin da ta kai ita aure ba ta yi ba to yana raguwa ina raguwa ina raguwa ina raguwa sai ta kai inda kuma sun ƙare yanzu kwan nata ba zai barbara ba in an barbare shi ma ba abin da zai yi ga kesa su muna da su da yawa sai ka ji a kama maka profesa wance profesa wance profesa wance ta zauna boko ya sa ta ƙin aure sai da ta zama kaza a boko ta zo ta yi auren tana nan sai ta aura ta saka eh ɗalibinsa za ta gani kana so ka ci jaraba ya to ka ne in ta zo kun abin nan ta gaba ta samu ciki ba sai ta ce kana so ka ci jaraba ya to na sake ka ba ni da waye aura waye saka zai ka jami'o'in mutum sun cika da irin waɗannan mata suna nan sun cika kusan ba wata jami'a da za ka ce ba ta da wannan kes to da haka jama'a mu daure mu tsarin musulunci wallahi billahi tallahi shine tsari tabbatacce shine tsayayye shine mai amfani shine mai fa'ida kuma shi yake haifar da ɗa mai ido kuma ita ce hanya kaɗai kwaya ɗai mai bullewa wadda ba wannan ba ba ta bullewa muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai abin da muka faɗa kuma ya zama daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana tafiya dai tana ta tahowa imamu ba ku kawo komai ba daga imam malik an gane ranar eh, juma'a mai zuwa insha Allah za a za a fita to Allah ya mana jagora ya dora ma daidai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila